sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye a tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya hawa kuma ana iya samu a alfa rediyo da ke kumasi na kasar Ghana Masu na'urar kwamfuta kuwa idan suna son kama mu suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Aiwa ne tare da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. a cikin wannan shirin za ku cewa gobara ta laƙume wasu shaguna a birnin yawunde kuma ya hasaran dukiya mai tarin yawa sai idan muna da lokaci mu kawo muku wato rahoto daga jamhuriyar niger na masu dakon kayayyaki inda so koka a kan matsalolin da suke fuskanta to da yake yau juma'a ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayinku muna sauraron ku ha kuma awal garba daga jamhuriyar kamaru zai shigo da shirin wasanni amma a takaice amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar wani ɗan ƙasar nijar da ya ce ya gano gawarwakin sojojin amurka guda uku da aka kashe a jamhuriyar nijar a watan da ya gabata ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kuma suna kwance babu riguna a jikinsu adamu bubakar ya shaida wa sashen faransanci na murya amurka cewa shine mutumin farkon da ya fara gano gawarwakin bayan ɓata kashi na ranar 4 ga watan oktoba tsakanin zaratan sojojin amurka da mayakan jihadi wanda suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin nijar na tungutungo bubakar mazaunin tungutungo ya faɗa cewar yana neman matarsa da 'ya'yansa ne a wani wuri da ke kusa da inda wannan lamarin ya auku ya ce ya fito ne a wajen ƙauye ya ga gawarwakin sojojin amurka fararen fata guda uku jini mai yawa na fita jikinsu yana faɗawa shirin afrik na sashen faransanci da muryar amurka ya ce ya gano sojoji biyu a cikin mota kuma ya ga guda na kwanci ƙasa muryar amurka ta tambayi ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon a yau juma'a don jin ƙarin bayani kakakin na pentagon ya faɗa wa murya amurka cewa ana gudanar da bincike don haka ba za a yi wani karin bayani ba har sai an gama tattara bayanai wasu 'yan ƙasar koriya ta arewa guda hudu da suka arce daga ƙasarsu sun shaidawa murya amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwan da suke son shugaban amurka donald trump ya yi da kuma abubuwan da suke ganin ya kamata ya faɗa a ziyarar da zai kai a koriya ta kudu an gabatar da sakonnin ne kafin shugaba trump ya tashi zuwa koriya ta kudu da safiyan yau juma'a a wata ziyara kwanaki goma sha biyu zuwa kasashe biyar wanda ake ganin zai mai da hankali a kan barazanar kera makaman nukiliya da koriya ta arewa ke yi da makamai masu linzami shugaba trump zai gana da shugaban koriya ta kudu moon in a birnin seoul a ranar bakwai ga wannan watan na nuwamba ana sa ran batutuwa da dama da suka shafi koriya ta arewa ne za su ɗauki hankalin wannan ziyara da ke zuwa lokacin da amurkawa suke bayyana ra'ayinsu cewar koriya ta arewa ce babban barazana da amurka ke fuskanta a cikin wannan lokaci waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a afirka ta yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya taɓarɓare ya zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamanin ƙasa da ƙasa ta imf wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu asusun imf mai cibiya a washington ta yi gargaɗi cewa duk da farfadowar tattalin arziki da ake hasashe basussuka da gwamnatoci ke karɓa yana ƙara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi ƙarfin wasu ƙasashen afirka bayan rauni da aka samu a shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin afirka ta yamma ya tashi da kashi da hudu kacal hukumar imf ta ce ana sa ran samun farfadowar wato tattalin arzikin kenan ta kashi biyu da digo shida a wannan shekara kana kuma ana sashen samun tashin tattalin arzikin da kashi uku da digo hudu a shekarar 2018 kashi ɗaya cikin uku na tattalin arzikin wasu kasashen afirka na samun bunƙasa da kashi biyar amma dai asusun imf ɗin ta ce ba ta zaton sauran kasashen afirka za su iya samun wannan bunƙasar ba. ministan harkokin wajen cuba ya zargi amurka da gangan ta yi karya game da harin wata cutar da ba a gano sanadiyar ta ba a kan jami'an diplomasiyar amurka a cuba a wani taron manema labarai na musamman a cibiyar 'yan jarida ta kasa da kasa a nan washington a jiya alhamis bruno rodriguez ya yi kira ga gwamnatin trump da ta faɗi gaskiyar magana da ko kuma ta gabatar da shaidar ta ya ce ina faɗin cewa babu wani hari da a kai babu wani abu da gangan da ya faru kuma babu wani takamaiman abin da ya faru ya ce idan gwamnatin amurka tana da wani bayani saɓanin hakan to ta kawo shaidar ta. amurka ta rage yawan ma'aikatarta a ofishin jakadancinta a havana da kashi 60 cikin 100 a wani mataki da ya biyo bayan wannan abu kuma ta kori wasu jami'an diplomasiyyar cuba su goma sha bakwai daga ofishin jakadancin kasar cuba da ke nan washington amurka ta kuma gargaɗi amerikawa akan tafiya zuwa cuba kana ta dakatar da ba da biza ga 'yan ƙasar ta cuba a habana wani alkalin ƙasar spain yana nazarin ko ya bada takardar izinin kamo shugaban catalonia da aka tsige shi carlos puigdemont akan yunkurin neman 'yanci da yankin ke yi Pigdemont ya arce zuwa birnin Brussels ta ƙasar Belgium da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda hudu a wannan mako bayan da hukumomin Spain suka fidda shi da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda goma sha uku daga ofishi a kan wannan batu. Idan aka bada takardar samacin kamin za a maida Pigdemont inda shi kuma zai yi fafutukan ganin ba a mai da shi kasarsa eh, ba ba tare da neman mafakar siyasa ba a cewar wani lauyan Belgium. ya kamata pigdamot ya bayyana a gaban kotun babban kotun kasar spain a jiya alhamis don ya amsa wasu tambayoyi a kan karar da wato tawaye kenan na wanda lauyoyin gwamnati suka shigar a kansa amma kuma sai bai bayyana a gaban kotun ba kamar yadda aka tsara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A jamhuriyar Kamaru mutane da ke da shaguna a kasuwar birnin da ne suka yi hasarar miliyoyin sefa ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a birnin yawunde fadan gwamnatin kasar kamaru an samu tashin wata mahaukaciyar gobara wata laƙume manyan shaguna guda goma sha biyu a layin kennedy da ke birnin na yawunde an aka fi gudanar da harkokin kasuwanci a birnin an da 'yan sandan kwana-kwana suka kwashe tsawon awoyi suna ƙoƙarin kashe gobarar da jibin goshi a yanzu dai ga kiyasi gobarar ta yi sanadiyan lashe dukiyoyin al'umman wannan kasuwar sama da miliyan 200 na sifar kudin jamhuriyar kamaru alhaji baba dan kasuwa ne wanda gobarar ta lashe masa shagonsa muna fata gwamnati ta taimaka mana don shagunan mu ya kone kuma ba mu da jarin ta da kasuwar mu kamar da muna da bukatan taimako sosai a game ga gwamnati a lokacin da wannan gobara ya tashi kai mai katina kasancewan a gashi a wajen shaguna goma sha biyu ne suka kone kuma ba farko ba ne haka yake faruwa a birnin na kamaru ya wunde e lokacin da ya kone to na yi tunanin wannan lokacin din don muna tunanin jagoran gwamnati to gwamnati kuma ba kowane lokaci take jagora ba to silan da ya samu kace gwamnati ta yi mana jagora a gare ta domin mu ma mu tashi kamar yadda da muke mai bawa gwamnan jihar ta yawun da shawara ta bangaren agajin ko ta kwana ya ce za su dubi al'amarin da idanun basira. E to gaskiya abin takaici ne abin takaici ne a ga dukiyoyin jama'a oh, wadda bayan bincike muka yi lissafi zai kai kusan miliyan ɗari biyu a gaskiya wannan mutane na cikin matsala yanzu haka wadda mu a matsayinmu na gwamnati ko na inshora ya kamata a ce an taimaka musu ko da yake da ko wasu daga cikinsu wadda ba su da ainihin wato takardun gwamnati da ya kamata amma ina abubuwa kan nan kasan yadda gobara ke zuwa bai ainihin kwankwasa kofa kawai a ga kawai yau mutum na dauke na mallakar dukiyoyi amma gobe kuma ya zama cewa ba shi da komai mutane da yawa na cikin matsala ma ma'abar shi sa gaskiya abin tausayi ne kuma za mu taimaka musu insha Allah to an ce a ƙasar Kamaru sama da kasuwanni 20 suka kone a wannan shekarar ko me kawo irin waɗannan annoba a ƙasar eh to da farko da akwai matsalan wato jan eh, lantarki ko wani mu ce wuta a shaguna bayan bincike da muka yi eh, a gaskiya da akwai matsaloli daban-daban wanda ya kamata a ce an magance a matsayinmu saboda ya kamata mu tuntubi kowanne daga cikin masu dauke da shaguna mu musu bayanai akan asarar dukiyoyinsu da zai iya zuwa saboda wannan gwamnati da aka yi mun saran cewa wutar lantarki ne da ke mutane sun ɗauki wuta ba kamar yadda ya kamata su ɗauka ba ba su bi ta hanyar mai daidaiciya game da wannan wato abin da ake ciki ba to ba mu sani ba da ana kan bincike da haila yau a ƙasar ta kamaru dai musamman a irin wannan lokaci a samun tashin gobara ta ko'ina yanzu dai ana ganin cewa a cikin shekarar nan na da goma sha bakwai kasuwanni sama da ashirin ne gobara ta laƙume su mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida mahama awal garba kafin mu buɗe layukanmu a cigaba da shakatawa da wannan rashin sanin ciwon kai a kullum lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga Kano waye daga Kano? Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Daga Kaduna ne ba daga Kano bane. To Kaduna waye daga Kaduna? da Ibrahim Ayawa sunana Alhaji Musa Garo mai mai rediyo da rikoda kawo Kaduna Najeriya. To ja mu je me ra'ayin ka eh, wannan dalar. Alhamdulillah. To to oga gaskiya ni ina so dan yi koke ne ko kuma in roƙo gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna. Ubangiji Allah ya sa suna jin ka yanzu haka. Ja mu je. To alhamdulillah yanzu kaga abin da ke faruwa a jihar Kaduna gaskiya abin ya riga ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kenan? ake yanzu a daji tsakanin tsakanin birnin Gwari da Oduwa tsakanin Oduwa da cikin garin Kaduna. a ce a zo a kore mutane kusan mutum arba'in da sunan kidnappers to gaskiya wannan al'amari al'amari ne na bakin ciki kuma muna kira wa gwamnatin jihar Kaduna wannan abin sai an tasi kan cikin karfi waɗannan mutane wanda suke a ce talaka lebura wanda ya zo zai yi aiki a gona ka ce wai shi ka kora domin kana neman kuɗin fansa to wannan abu ya riga ya yi wuya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu dole gwamnatin tarayya na gode a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Allah ya sa kuma mu mahukunta sun ji wannan kuka naka wa alaikum salam wa ke magana to kana tare da Umar Ofisa Unguwa Akula mai fata da kanan jihar Kano wato kanan Dabul Najeriya. To um, Umar yi na ne kan jihar Kano mu ma da muke cikin wani yanayi na ɗalibai wanda muke ganin mu ɗalibai na makaranta da aka kai mana wani tsari a wata makaranta da muke ganin a tiri bai kamata a ce muna gidan ƴaƴan talaka a ƙara mana wannan kuɗi da tsari har ya naira dubu ashirin da biyar a kokon muna ganin naira biyan dubu goma sha uku ya kamata gwamnati ta duba cewa in gidan talakawa ake wannan in ba su ake talaka ilimi ba ga ya samu wani abun da zai dafa iko kuma an ce mu koma makaranta gashi mun koma kalla to ya ilahi ya kamata a duba mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu ɗan makaranta muna cikin wani hali Allah to Allah ya kyauta kuma Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka da fatan za su ji kuma su duba a gyara a kai yanzu muna Kaduna har yanzu wane ne a Kaduna lare ba yau barka da la yammaci barka da warhaka wane ne nawa Sunana Murtala yana kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala ja mu je me ra'ayin ka wannan daren? da ra'ayi biyu ne da farko kyakkyawan fatan da nake shi ne cewa shi ne girma shugaban kasa Amurka jaran da zai kai yankin su China China nan. Hmm. Zaman to a je a samu sulhu a samu zaman lafiya a yankin da duniya gaba ɗaya. sai kuma nan kaduna to gaskiya muna ta kara ma gwamnan mu addu'a da ya sauransu kuma e akan yi fira da shi irin media din nan kusan duk sanda za mu yi fira da shi zai ce akwai kuɗaɗe a gwamnatin kaduna amma na karshen nan gaskiya ban ji daɗi ba ce akwai karancin kuɗi saboda kaga an fara ayyuka to ayyukan zai zama to tsaya kenan ba mu fatan haka to da Allah taimaka kar a sa siyasa duk da da aka fara aiki irin rigasa da sauransu a kokari ga an gama dan mu ba an mana kamfe bane muka zafa gwamnatin nan kuma kar a zai zama to wani aiki zama sai an yi kamfe kuma a ciki ko siyasa da fatan za a tashi lafiya to mun gode mu tala Allah sa hukuntan jihar Kaduna kuma da masu hannu cikin wannan batu sun ji kuma hatan za su yi wani abu muna taraba yanzu waye daga taraba waye daga taraba abubakar ne daga karam zelani kanin lani local gama to abubakar me ra'ayinka wannan daren to ra'ayina ina kira daga gwamnati kokari a jihar taraba allah taimaka makarin biyan malamai makaranta albashinsu to mun gode kuma malamai sun gode allah sa shugabanni ko kuma hadiman gona sun ji wannan kira da kai domin a kyauta malamai adalla eh. adalla lafiya to madalla to a yanzu muna ayya ga mun samu kira kuma ya yanke assalamu alaikum wa alaikum assalam yawwa wa Wa alaikum ke magana suna na Hafizu dan jami'in rediyo daga nan ba ta jihar Katsina. To Haruna don Allah don Allah ka share rediyon ka don ina jin murya na ciki. To na wa gudu daga wurin. Yawwa to ja mu je. Yawwa to ja mu je. Yawwa da mun ina son in roki gwamnati na Katsina dan Allah a taimaka mu da banki ba mu da banki nan ba tsari. To yanzu haka? To yanzu haka eh, yanzu ba mu da banki gaskiya ba mu da banki sai dai banki ka tana dole mu hidda kuɗi amma a eh. taimaka mu saboda muna da yan kasuwa. To Allah sa da gona Allah sa gona ya ji kuma Allah sa su ma masu bankuna sun ji su yi rubin zuwa buɗe muku domin kafa banki abu ne mai muhimmanci a cikin al'umma. Yanzu muna Kaduna. Wane ne a Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ah, barka da warhaka. Barka ka dai madubo. yawa sunana abdullahi lala sela tashar mota kawa a kaduna tarayyar najeriya to abdullahi me ra'ayinka wannan daren a ni zan ba ainihin gwamnan mu na kaduna shawara ne akan da zai kora wa'ansu malaman firamare wanda ba su ci jarabawa ba to yana da kyau ya tsaya kiraye-kirayen da ake yi cewa ba korensa ya kamata ya ba ya canza musu wani fasali ko kuma su zo su karo ilimi saboda kaga in aka ce an kore su to za a ƙara samun yawan mutanen da ba su da aiki kuma za su shiga cikin wani hali to inda zai musu yi ɗan musu sassauci kamar sati da lahadi su dinga zuwa karo ilimi sai a kawo an su ƙwararrun to in aka yaka ina ga za a musu adalci to fatan mu dai gwamnan jihar kaduna ya ji wannan kiraye-kirayen da muke yi saboda wa'annan mutane suna da iyalai da sauransu in aka ce za a yi haka to kaga ba a san yadda iyalan da su shiga ba to eh. fatan mu dai ya ji wannan kira kirayen Allah sa gona ya ji kuma ba ina magana a madadin gona ba ne amma na ji gona ya ce wanda aka kora ma yana dama ya sake shiga ya wannan jarabawan da aka ce ba su ci ba a wannan sabo da aka sake da fata kuma dai gwamnati za ta ji wannan kuka naka da za a gyara a kai yanzu muna maiduguri waye daga maiduguri Muhammad Sani. To Muhammad Sani me ra'ayinka wannan daren? Eh, mu dai taimakon Allah da annabi masu mulki su taimaka wa talaka a rage kudin makarantu talaka ya samu ya yi ilimi. To. Eh, shi ne taimakona, a taimaka mana. To, Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka. Yanzu muna yobe, waye a jihar yobe? Kana tare da injiniya Abubakar Sani injiniya da ke buraburin yan guru jihar Yobe da ke tarayyar Najeriya. To injiniya Rabiu me ra'ayin ka wannan daren? Yawa, wato ra'ayina akan magana mai girma shugaban kasa da ya yi wannan lamari na wanda za a gina North East nan da Boko Haram suka daidaita. Mm. Yawa, akan haka ne zan yi jan hankali akan waɗanda aka sa suka zama su ne masu ruwa da tsaki a ciki za su yi wannan lamarin to yana da kyau su dinga tunawa da Allah da mutuwa mutum aka ba shi amana ya tsaya ya yi tsakaninsa da Allah mm. saboda zai mutu kuma Allah zai tambaye shi mm. yawa to wannan shi ne ra'ayina akan abin da zan faɗa to mun gode injiniya waɗanda aka ba wannan aiki da fata sun ji wannan eh, kira da kai da kuma roƙo da kuma fata da kai musu don addu'a ce mai kyau mai kuma ma'ana wannan gaskiya ne saboda eh. mutum yana yi yana tuna mutuwa din zai zama abin zai zinga zuwa mai da sauki amma an baya tuna mutuwa din abin ya yawa to mutum ya mutu kuma san din zai zama bai mai kyau ba to mun gode amin suma amin mun gode injiniya to ina jin kusan saura kiris mu kammala wannan shirin eh, domin kira na karshe kenan da za mu iya ɗauka dan daƙiƙoƙi kaɗan suka rage na ga ana ɗaga min lokaci na ɗaga mana hannu sai wani sati idan allah ya kai mun buɗe layuka za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. ɗin ƙwallon ƙafa na 'yan matan ƙasar Kamaru 'yan ƙasa da shekaru ashirin sun samu nasarar hayewa zuwa mataki na uku a gasar da za a gudanar na cin kofin duniya a ƙasar Faransa. Kasancewar ƙasar Sierra ta yi saranda na gudanar da wannan gasar wanda kasar kamaru za ta karbi bakuncin kasar sierra leone ranar biyar ga watan nuwamba bakwai a birnin yawunde sannan kuma kasar ta kamaru ita ma za ta kai tafarta a can kasar ta sierra leone ranar bakwai ga wannan watan amma abin ya faskara yanzu dai kasar kamaru tana kokarin zuwa kasar faransa ne sai kuma gasar kaka'ar la liga na wannan shekarar an da kulab-kulab din kasar ta kamaru suka kwashe kwashe makonni 34 suna fafatawa a tsakanin su kulob ɗin edin ita ce ta farko da maki 63 sai kuma kulob ɗin katon ta birnin garwa anda take da matsayi na biyu da maki 58 ta uku kuma ita ce kulob ɗin apejas da maki 54 sai wanda take ta goma sha shida ita ce kulob ɗin rasin da maki 39 ita kuma ta goma sha bakwai ita ce kulab ɗin lion blesse da maki ashirin da takwas sai ta goma sha takwas ita ce kulab ɗin Kanon ta birnin Yawunde da maki ashirin da shida. Haka gasar wannan makon ne ta ƙare sai kuma makon gaba idan mai kowa mai komai ya kai mu Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 34 kenan da kaiwa barikin mayakan ruwan Amurka da ke Beirut ƙasar Lebanon hari a wajen wani bikin karrama Amurkawa 241 da aka kashe yayin da suke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce harin fama gembo ne a yaƙin da muka ƙaddamar tun da kasashen duniya suka fara yaƙi da ta'addanci. It's a conflict that has taken American troops across the wider world. From Lebanon to Libya. Rikici ne da ya kai dakarun Amurkan kasashen duniya da ke nesa, daga Lebanon zuwa Libya, daga Najeriya zuwa Afghanistan, daga Somalia zuwa Iraki, da kuma wasu fagen daga da dama a tsakani. Mataimakin shugaban ƙasa Pence ya bayyana ayyukan ta'addancin masu tsaurin ra'ayin addinin Islama a matsayin maciji mai kawuna da dama da gwamnatin Trump ta ƙudiri aniyar murƙushewa. Ƙungiyar Hezbollah ƙungiyar ta'addanci ce da ta shirya ta kuma kai hari na Beirut. Pence ya ce ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump, Amurka ta ninka yunƙurin da take yi a wargaza tsarin ƙungiyar Hezbollah da kuma hukunta shugabanninta. Gwamnatinmu ta sanar da ba da tukuici ga wanda zai samar da bayanan da za su kai ga sanin inda manyan shugabannin kungiyar Hezbollah biyu suke da kama su da kuma hukumta su da suka hada da Fa'u Shakur, ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa maƙarƙashiyar hari da aka kai a barikin mayakan ruwa. Sai dai ƙungiyar Hezbollah tana zama kamar wadda ke wakiltar ƙasar da tafi kowace ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. in ji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Pence, kuma shugaba Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ba za mu sake lamantar goyon bayan ayyukan ta'addanci da take yi ba. As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people. Kamar yadda shugaban ƙasar yake faɗa kullum babu abin da ya fi baiwa fifiko a kai kamar tsaro da kare rayukan Amurkawa, za mu kuma yaƙi haikan ba kama hannun yaro. har sai mun shawo kan ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ko da ta wacce kafa suka kunno kai. Wannan kuma yana nufin a Afghanistan dakarun Amurka za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda har sai an kawar da su, kuma bayan samun nasarori a Iraki da Siriya, Amurka za ta ci gaba da farauta ta kuma murƙushe ƙungiyar IS da cibiyoyinta. yadda ba za ta ci gaba da jawo barazana ga al'ummarmu da na abokan ƙawancenmu da kuma hanyar rayuwarmu ba. An fara yaƙi da ta'addanci ne shekaru talatin da hudu da suka shige, in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence, kuma Amurkawa jarumai sun ci gaba da yaƙi. Muna mutunta aiki da sadaukar da ransu da suka yi, yayin da kuma muke sake jaddada mu cewa sadaukar da ransu da suka yi da muke tunawa yau ba zai zama a banza ba. kuma a matsayin ƙasa mun lashe takobin cewa ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za mu kori cutar ta'addanci daga doron ƙasa. In ji sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. wani ɗan ƙasar nijar da ya ce ya gano gawarwakin sojojin amurka guda uku da aka kashe su a jamhuriyar nijar a watan da ya gabata ya ce gawarwakin sun yi jina-jina kana wasu kuma, kuma suna kwance babu riguna a jikinsu Adamu Bubakar ya shaida wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa shine mutumin farkon da ya fara ganin gawar gawarwakin bayan bata kashi da aka yi a ranar 4 ga watan Oktoba tsakanin zaratan sojojin Amurka da mayakan jihadi da suka musu kwantan bauna a ƙauyen yammacin Nijar na Tungu-Tungu. wasu 'yan ƙasar koriya ta arewa guda hudu wanda suka arce daga ƙasarsu sun shaidawa muryar amurka a wasu saƙonnin bidiyo abubuwa da suke son shugaban amurka donald trump ya yi da kuma abubuwan da suke son ya faɗa a ziyarar da zai kai a koriya ta kudu madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safi ku wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na abar ya huce da ibrahim alfa ahmed wanda suke gabatarwa da shi da usman ahmed kabara yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba ya ko makere da ya taimaka domin gabatar da shirin da daniel brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu nan lokaci wato c ni ladan ibrahim ke cewa sai da safe ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya